Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar talata biyu ga watan Janairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. 'Yan Najeriya da suka arce a a uh, dalilin hare-haren boko haram sun ce fatarsu a wannan sabuwar shekara shine su koma garuruwansu amma suna son gwamnati ta taimaka musu shugaban addinin iran ya zargi abokan gabarsa da laifin haddasa munanan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati yayin da shugaban kasar rohani uh, kuma ya lashe takobi cewa jami'an tsaro za su murkushe masu karya doka kasar pakistan ta kira jakadan amurka a kasar domin ta bayyana rashin jin daɗin ta game da saƙon dandalin twitter na shugaban donald trump da ke zargin kasar ta pakistan da laifin baiwa 'yan ta'adda mafaka To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka akan kuɗin wutar lantarki da suke biya ba tare da samun biyan bukata ba. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Sa'ida Ahmed Dukawa na Jami'a Bayero da ke Kano akan abubuwan da ake hasashen za su faru a wannan shekarar ta 2018. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan fatan 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar Kamaru a wannan sabuwar shekara kamar da kuka ji a cikin kanin labarai. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Najeriya da suka tsere daga hare-haren Boko Haram sun ce fatarsu na sabuwar shekara shine komawa gida, amma sun roƙi gwamnati da ta taimaka wajen komawa cikin jama'a. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kidzeka ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a garin Minau da ƙauyen Gawar da ke iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru daga arewacin don gano burin 'yan gudun hijira a sabuwar shekara. Wani bincike da kungiyar tallafawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a Minau akan niyyar 'yan gudun hijirar ta komawarsu Najeriya ya nuna cewa mutane bakwai a cikin goma da aka yi wa tambayoyi sun bayyana niyyarsu na komawa da zarar an samu lafawar rikici da ake ciki a yankunansu. Muna, muna da ƙarin bayani bayan labarin duniya. A halin da ake ciki kuma sojojin Najeriya sun ce sama da 700 waɗanda ƙungiyar boko haram suka kama sun tsere daga arewa maso gabashin ƙasar kakakin rundunar sojoji colonel timothy anitega ya bayyana cewa sun baiwa waɗanda suka tsere mafaka a sansanin soja a garin mangono a jihar borno arewa maso gabas kanal atiga bai bayyana lokacin da mutanen da aka kama suka tsere ba kuma bai faɗi ko har yanzu sojojin na ba su mafaka ba haka kuma ba a babu tabbacin tabbatar da dawar sojojin daga wata kafa ta fasabilillah a wata sanarwa anitiga ya ce 'yan boko haram sun tilasta waɗanda suka kama yin noma a gonakin daban-daban a yankin tafkin chadi ya ce sojojin na nazarin da waɗanda suka tsere domin tabbatar da cewa babu 'yan boko haram a cikinsu a yau talata shugaban addinin iran ayatollah alkameni ya zargi abokan gabar jamhuriyar ta musulunci da laifin tayar da mummunar zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati da suka fara a makon da ya gabata Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ce an kashe wasu ƙarin mutane tara cikin dare yayin zanga-zangar adawa da gwamnati wadda ta ƙara adadin yawan waɗanda suka mutu zuwa 20 sakamakon zanga-zangar wadda ta shafi tattalin arzikin ƙasar da aka gyara a kusan ƙarshen makon da ya gabata. A cewar rahoton an kashe mutane shidda a wani ofishin 'yan sanda a birnin Card Region a arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga wadda suka yi ƙoƙarin sata bindigogi. Kafofin yada labarai na ƙasar sun ce an kashe wani ɗan sanda a Najafabad. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya isar da saƙo a shafinsa na yanar gizo na Twitter a kan al'ummar Iran yau Talata, inda ya ce al'ummar Iran sun tashi tsaye domin kawo da mulkin mallaka a ƙasar Iran. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya lashe takobin cewa jami'an tsaro za su mai da martani akan 'yan zanga-zangar da kuma waɗanda suka karya doka. an kama ɗaruruwan masu zanga-zangar tun lokacin da aka fara yi a ranar alhamis a mashhad kafin zanga-zangar ta yaɗu zuwa wasu sassan ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Kasar Pakistan ta yi kira ga jakadan Amurka a kasar domin ta nuna rashin amincewarta ga saƙon da shugaba Donald Trump ya sa a shafinsa na Twitter inda ya zargi kasar Pakistan da laifin baiwa 'yan ta'adda da ke fafatawa da sojojin Amurka a Afghanistan da ke makwabtaka da kasar mafaka. mai magana da yawun ofishin jakadancin amurka a islamabad ya ce a jiya litinin aka kira david hell zuwa ma'aikatar harkokin wajen kasar domin tattaunawa a kan saƙon da shugaba trump ya aika ranar sabuwar shekara a shafinsa na twitter amurka ta daɗe tana zargin ƙasar pakistan musamman akan jami'an tsaronta wajen yin uh, kunnen ƙashi ko kuma taimakawa ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci na taliban da haƙƙani na, da hakikanin na kai hare kan sojojin kasar afghanistan da waɗanda amurka ke yi wa jagoranci a kan hare-hare ta kan iyaka islamabad ta musunta zargin taimakawa 'yan ta'addan kasar afghanistan a maimakon hakan ta yi ƙoƙarin kan yadda 'yan gwagwarmaya ke amfani da makwabciyarta wajen kai hare-haren a pakistan a mayar da martani kan saƙon trump na twitter ministan harkokin wajen ƙasar pakistan kwawaja asif ya faɗa a ranar litinin cewa kasar sa za ta faɗa wa duniya bambancin gaskiya da kuma ƙage. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2018, 'yan Najeriya sun yi kira ga gwamnatin kasar ta sa baki wajen kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a wannan kasar. Matsalar da ke illa ga ci gaban tattalin arziki da masana'antu da samar da ayyukan yi. Wakilan sashen Hausa baban Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Legas game da wannan matsalar. 'yan najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin da kamfanonin samar da hasken wuta a najeriya ke musu a duk wata lamarin da suka ce bai kamata ba tunda dai kamfanonin ba su samar da wutan da ya kamata ga 'yan ƙasa duk kuwa da cewa sayar musu da kamfanonin da aka yi a can baya an yi ne da zumar ganin cewa sun inganta harkar samar da wuta a ƙasar yanzu aka dai akasarin 'yan najeriya na fargaban ganin jami'an hukumar samar da wuta a ƙarshen wata domin kuwa cewa kudaden da suke kawo musu yakan karu ne a duk wata to kuma ne kukan 'yan najeriya game da gargaren farashin kudin wutan da ake musu a duk wata ga dai wasu da na ji ta bakin su a birnin lagos to alal hakikan gaskiya abin da nefa ke yi a halin yanzu gaskiya ya yi tsanani da yawa suna cikin mutane sau domin allah saboda ka gani yanzu watan da ya gabata wancan suka kawo mu dubu goma sha biyar watan da ya wuce kuma suka kawo mu dubu goma sha biyar yanzu sai da suka hada gaba ɗaya kuma wannan wata suka kawo mu dubu hamsin kenan gaba ɗaya to mun yi magana abin da ake nuna mana cewa ba su cire wani watan biyu ba sun hada gaba gaba ɗaya sun kawo dubu hamsin da wani abu saboda haka gaskiya kamata hukuma ta yi bincike kan wani abun da suke saboda abubuwan sun yawa saboda Allah sun yawa ga halin da ake ciki. Shi ko wannan malami ya ce ya It's we that we are just estimated that we suffer for those that have the prepaid meter. 1,200 Ko kadan kamfanonin samar da wutar lantarki ba sa mana adalci amma yanzu kaga tun daban da mitan da zan dinga sa masa kati sai kaga suna tsula mutane kuɗaɗe a karshen wata. Saboda kaga yanzu mu ne yake biyan kuɗaɗen da ake samu daga hannun wayanda ke da mitan da ke ɗauke da kati. Ke wutar lantarki dai yana ɗaya daga cikin matsalolin da gwamnati mai ci yanzu ta gada daga gwamnatin da ta shuɗe kuma ɗaya daga cikin matsalolin da ta yi alkawarin magance shi kafin a je ko ina har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin wuta a kasar wutan da kuma ake ganin shine kashin bayan ci gaban kasar ta fuskar tattalin arziki kimiyya da kuma fasaha babban yaji firamare amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibril, a shirinmu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na wutar lantarki shin tana samuwa inda kuke ko a'a. sai mun ji daga gare ku. Masana harkokin yau da kullum na ci gaba da hasashen abubuwan da suke gani za su faru a kasashen duniya a cikin wannan shekarar ta 2018. Abokin aiki na sahaba Imam Aliyu ya yi hira da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na jama'a Bayero da ke Kano akan wannan batun. Da farko sun fara da nahiyar Afirka. Dr. Dukawa ya kuke kallon nahiyar Afirka? to, alhamdulillah nahiya eh, afirka shigen abin nan ne eh, najeriya hoto ce ta afirka idan tattalin arzikin duniya gaba ɗaya inganta nahiya afirka ma za ta taɓa samun zaman lafiya da kuma ci gaba idan yaki da wato tashen hankula wato ƙoƙarin kau da yawan yaƙe-yaƙe da da tashi tashen hankula wato aka mai da hankali ya samu aka samu sauƙinsa to za a samu sauƙi na rayuwa in kuma kila gwamnatoci suka yi sakaci nan ma zai iya ba da za a iya take ci gaba da matsala ko da an samu sauƙin wani nau'i kamar irin na boko haram a yankin afirka ta yamma to kuma aka kyale irin sace-sacen wato jama'a yin garkuwa da su da kuma fada tsakanin makiyaya da fulani idan ba a warware shi da wuri ba to zai iya warware wata nasara da aka samu game da yaki da boko haram mm. sannan kuma abin da faru a zimbabwe ya daɗa tabbatar da cewar wato mulkin soja dai ya zama tsohon yayi don haka wajibi 'yan siyasa su tsaya su gyara siyasar su amma kuma ya daɗa tabbatar da cewa soja kuma ba wai wato ba su da rawar takawa ba ne a siyasa a'a ba lallai sai sun ɗan mulki ba sun karɓi mulki ba sun ɗan siyasa suka gyara kasa gyara kansu da kansu a wani sabon salo nan an gani sai da za su iya gyara musu zama ba tare da sun karɓi mulki ba. To. Wannan kaɗan daga cikin abin da za a iya hasashe. Abin da abin da ya faru a Zimbabwe mutum na iya zaton cewa watakila wannan ya isa ya zama wato kashedi ga shugabannin da suke kan mulki sai illa sha Allahu. Haka dai eh, eh, almajirin tarihi da almajirin kimiyyar siyasa zai sa rai cewar eh, za su shiga taitayensu kuma Ah, amma wannan bai hana kuma a samu ɗaya biyu wanda shi zai ki gane karatun ba har ya gwada kuma watakila abin da ya shafi wasu da suka gwada hakan ko kuma makamancin haka ta same shi. Mm. a faɗin duniya baki ɗaya dangantaka kuke kallo dangantakar eh, tsakanin manyan ƙasashen duniya. To wannan shugabanci na Amerika um, babu shakka yana tada kura a duniya masu tasowa su tsaya da kafarsu su rage dogaro da amerika um, akalla dai ya cin kuɗa koriya ta arewa ta daɗe nisa sannan kuma ya tura ƙasashe masu tasowa da yawa a dalilin siyasar gabar ta tsakiya wadda ta shafi birnin kudus ya daɗe tura mutane da yawa ƙasashe da yawa su nuna cewar wato za ta iya eh, tsayawa da su ba tare da sun dogara da amerika ba. mu biya ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja ja don sun kawo hijja. madalla za ku ji ƙarin bayanin wannan hirar a cikin shirin dimokuraɗiyya gobe da safe idan allah ya kai mu sai a tare shirin. Yanzu kuma bari mu koma ƙasar Kamaru. 'Yan gudun hijira da suka ban Najeriya zuwa ƙasar Kamaru sun yi fatan ganin an mayar da su ƙasarsu cikin wannan sabuwar shekarar. Wakilin murya Amurka, Moki Edwin ya ziyarci wannan sansanin ga rahotonsa da Ladan Ibrahim a yau ya fassara zai kuma gabatar. 'Yan Najeriya da suka tsere zuwa kasar Kamaru sakamakon harin Boko Haram sun yi fata cewa gwamnatin kasarsu za ta gaggauta mayar da su garuruwansu na asali. Wakilin murya Amurka, moki edwin kindezeka ya kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijiran domin jin shin menene fatar su a wannan sabuwar shekarar yanzu dai ana cikin bikin sabuwar shekara da kuma kirsimeti kuma haka yake ko a garin garwa da ke yankin mayo da ke arewacin kamaru wurin da kasar ta yi iyaka da najeriya ta arewaci nan ne dai wurin da ya zama tamkar gida ga dubban 'yan najeriya da ke gudun hijira ma'aikatan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira turanci world lutheran federation wacce kungiya ce mai gamayyan kungiyoyin coci da su kai da 145 daga kasashe 88 an gansu a wannan sansanin suna raba kyaututtuka kana suna gudanar da addu'o'i tare da waɗannan 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya rabo su da gidajensu aubin inzali na ƙungiyar ta da wlf ya ce sun shirya wani shiri na musamman har na tsawon sati biyu da zai kara dankon zumunci tsakanin 'yan gudun hijira da masu masaukin nasu ya ce kasancewan zaman 'yan gudun hijira a wannan wuri ya yi matukar tasiri ga rayuwar masu masaukin nasu musamman ma akan abubuwan su na rayuwa wanda can dama yana tangal-tangal ya ce amma kawo su wuri guda ta hanyar wannan shirin zai kara sa bangarorin biyu su kusanci juna ta hanyar zamantakewa mai ma'ana musamman ma a wannan yanayi da ake ciki wanda ke cike da kalubale. ɗaya daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira ɗan shekaru 28 mai suna emmanuel kalajavi wanda ya gudo daga jihar borno najeriya a cikin watan janairu na shekarar ta gabata ya ce sakamakon wannan harin na boko haram ya yi hasarar ɗan uwansa kana kawo yanzu bai ga matarsa ba kuma bai san inda take ba sai ce sai dai yana murna Allah cikin ikonsa ya sa ya ga wannan sabuwar shekara cikin ƙoshin lafiya. La présence des populations réfugiées dans cette partie du pays gaskiya ina mai cike da farin ciki domin ko mutane da yawa sun mutu a cikin shekarar ta gabata amma Allah cikin ikonsa ya bar mu da ransa ya bar mu da rai gaskiya muna murnan ganin wannan sabuwar shekarar Emmanuel ya ce fatarsa guda ɗaya ita ce yanzu shine ya ga ya koma Najeriya inda zai sake ganawa da 'yan uwansa ya ce kawo yanzu abin da yake jira shine tabbaci daga gwamnatin kamar da ta najeriya cewa tursasawar da suka fuskanta daga 'yan kungiyar boko haram ya kau kuma ya zo karshe yanzu suna iya zama cikin kwanciyar hankali idan ya koma sai dai wannan ƙauye da suke da ake kira garwa yana da nisan kilomita biyar ne daga sansanin 'yan gudun hijira na minawo wanda nan ne 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu saba'in da biyu ke zaune a cikin shekarar 2017 mutane da yawan su ya kai 12,000 ne suka iso wannan sansanin wanda kuma dubbai daga cikinsu sun nemi su koma gida musamman inda suka fito da kansu kamar yadda gwamnatin kamar ke cewa ali shawik dan shekaru 41 ya iso wannan sansanin yau shekaru uku kenan da suka gabata amma ya ce sam kawo yanzu baya tunanin komawa gida ya ce baya son ya sake komawa cikin irin yanayin da ya baro baya musamman kuntatawa irin na 'yan kungiyar boko haram waɗanda su kai hari a ƙauyensu na atagara da ke arewacin najeriya inda su kashe mutane da dama kano suka banka wa gidaje da yawa wuta abinda ya tilasta mutane da dama zama 'yan gudun hijira da ƙarfi da yaji ya ce shi kam zaman wannan sansani ya fi masa sau dubu da ya sake komawa inda kaddara take. I am very happy Kullum muna haduwa a wuri guda muna gudanar da ibadarmu. Wani lokacin ma tun daga sha biyun rana muke fara addu'o'i, muna zuwa wurare, muna rawa, muna waƙa, muna zama cikin raha da annashuwa, har ma muna yi wa juna kyaututtuka. Gwamnatin ƙasar Kamaru da na Najeriya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya su ukun sun cimma yarjejeniyar ganin an mayar da 'yan gudun hijirar a garuruwansu, amma kuma za a aiwatar da hakan ne tun a cikin watan Maris na shekarar ta gabata. anet imbani na kungiyar nan ta wlf ta ce gudanar da wannan zai zamo idan 'yan gudun hijira na bukatar komawa su ne ba wai a tilasta musu ba eh, Wannan yarjejeniyar da uh, ƙasar Kamaru ta sawa hannu da Najeriya da kuma hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yi ne da niyyar daidaita lamuran 'yan gudun hijiran. Tumadalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A nahiyar Afirka an daɗe ana fama tare da neman hanyar shawo kan rikicin manoma da makiyaya. Rikicin da ke sanadiyar asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske a duk shekara. Inda masana ke ganin cewa kai zuciya nesa tare da ƙoƙarin gwamnatoci da shugabannin al'umma zai kai ga samar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da shugaban kungiyar makiyaya ta kulan Allah a Najeriya. suna sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President na kulen Allah Katir Yaras Association of Nigeria, wato shugaban kungiyar da ake kira kulen Allah na ƙasa baki ɗaya. zumanar kullum Allah shine mu da kanmu makiyayan mu ji tsoron Allah mu tsare haƙƙin wasu don Allah ya tsare haƙƙin mu kuma mun sa mata wannan suna domin mun yi Allah wadai da halayyar wasu mutanen mu mutum ya shekara yana noma ka zo ka sa dabba ta cinye wannan din ba zai zama alkhairi ba kar ka mai da naka dukiya na wani banza shi yasa muka ce mu ma makiyayan mu tsarkake zukatan mu mu ji tsoron Allah mu yi abu saboda Allah mu gujewa shiga haƙin dan Allah ya tsare haƙin mu to ranka dai ko menene makasudin kafa wannan kungiyar to kafa wannan kungiya shine lura da muka yi cewa duk da akwai kungiyoyi na makiyaya maimakon su kawo ƙarshen matsalolin makiyayan sai ya zama matsalolin karuwa suke saboda kungiyoyin sun zauna suna jira sai an mari ba fulatani ko makiyaya su ce don me aka mare shi an yarda ko ba a yarda ba ko sai ya ce an ce ya shiga gona sai su je su ce ya shiga gona amma a taimaka dai a kyale shi to irin wannan mu ba mu yarda da ba ko kuma a'a sai an yi doka su soko soko har ai dokar hana kiwo sai an yi dokar kuma su fito suna ihu su ce ba su yarda da dokar ba manufar mu ita ce mu ja kunnen makiyayan kansu tukuna su zauna lafiya da juna kuma kansu shiga gonar kowa sannan a lokaci guda kuma su ma manoma su daina toshe burtuli don burtuli ta fullanci yana nufin hanyar da dabba za ta bi idan ka nome hanyar ta ina za ta bi ita ba zundu ne balle ka ce za ta yi fuka-fukai ta tashi daina nome wuraren kyau da yanzu matsalar da muke samu manoma an ce gwamnati ta yi kuskure sai ta ce noma maimakon a taimaki noma da kiwo kowa sai hauka ce ban tsama jeji ko ina nomewa ake duka an ba da wurare sun zama gonaki to wannan ne muke yasa muka kafa wannan kungiya to ku a kungiyar ce wani mataki kuke so gwamnati ta doka za mu gaya wa gwamnati haƙƙi ne a kanta gwamnati lalle ne ta yi gyara ta yi gyara ta sama wa makiyaya wurin kiwo ta sama manoma gurin noman su kamar a jigada an kuntuna da kullun kiri ka san faɗa ake amma daga lokacin da suka zo duk inda yake a tarihi gurin kiwo da an mai da shi gurin kiwo duk inda yake burton yau lafiya suke zaune babu matsala to haka muke so kowace hanya ya kamata a samu mita talatin da dabba za ta wuce amma yau sai ka gani mai kafa ba zai wuce ba duk an nome makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gona to ya zai ya rayu don haka dukiyar mu tana zirarewa ta tafi kudu da kuma watan kasashe yasa muka ce mu manufar kafa wannan kungiya mun ga waɗancan ba su biya bukata bukata ba kuma duk budget da ake ba a sa wa makiyaya budget balle a implement sai a sa tiriliyan goma ko tiriliyan ɗari babu na kiwo a ciki biliyan goma ko ashirin to shi yasa muke son jihohi su rinka sa wa kiwo budget shugaban kungiyar makiyaya kulan Allah Association kenan Honorable Khalid Muhammad Bello a tattauna wasu da Haruna Dauda. A ɗaya bangaren kuma, bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya a garin Anako a jihar Anambra, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda yanzu haka dai zaman lafiya ya dawo ga Alphonsus Okorogwe. Bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tilo a garin Anako da ke karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata, al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti wani ɗan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shaidawa muryar Amurka inda ya ƙara da cewa. zaman lafiya muna da shiru ba matsala da kowa yadda muke nan ah, ba wani gara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaune lafiya daga mu har 'yan ƙasan nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa a kai tsakanin diga shekaran diga dai shekaran jiya jiya yau gaba da ba wani ma abun nan Zama lafiya kawai muka tare da mutane amma harkokin mu muna gudarwa da shi yadda ya kamata ba takura mana ba mu ko ba takura da mu hankalin mu da su kasuwanci ko muna ta yi ba wani matsala da mu da su. ko mai rundunar yan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan danyen aikin abinda na tambayi shi kwamishinan rundunar yan sandan jihar malam garba umar kenan. ana bincike akan maganan ba eh, ba update for now ana bincike ne akai a gane bayanin me ya faru me ta suma abin da ya jawo fada ɗin da ya jawo wannan shi ne muke bincike a Rikicin da ya yi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuanya a yayin da yake gonarsa lamarin da ya sa 'yan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso. da fatan hukumomi za su ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata wajen rigakafi ko shawo kan ire-iren rigingimin manoma da fulani makiyaya. Masu rarar ma'anar muka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Haruna Dauda da Alphonsus Okorigwe da suka taimaka wajen muku wannan shiri. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya ce ne muku fatan alheri ina kuma yi muku murna shigowa sabuwar shekara ta 2018. Allah ya sa kuma muka ƙarshen ta lafiya. Sakon ya zo daga hannun Adamu Sabi'u Wangara, Gezawa jihar Kano, Najeriya. Sako na gaba kuwa ya ce ina kiran hukumar DPR reshen jihar Bauchi ta samu ta kawo wani rangadi na bazata gidajen man fetur da ke fadin jihar Bauchi domin yin hakan shine zai kawo duk wata matsalar na wahalan mai a fadin jihar duba da yadda suke saka ruwa a cikin man fetur bisa hakan yake janyo tarin matsaloli a motocin al'umma. ina fatan wannan hukumar za ta ci wannan kokenawa domin share wa jama'a hawaye sako daga alhaji abbas baffa chaledi jihar Bauchin najeriya sai sakon da ya zo daga hannun ado salati goma ga annabi rajau ya ce alhamdulillahi rabbil alamin voa yau na fara da wannan kalma ne don godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana sabuwar shekara lafiya don haka ina roƙon Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da ke cikinta sannan ya kare mu ga dukkan sharrin da ke cikinta don daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Koriya ta gudu ta yi tayin tattaunawa da kishiyarta koriya ta arewa kan yiwuwar koriya ta arewa ta halarci gasar olympics na lokacin sanyi da za a yi a koriya ta kudu yau talata ministan yada labarai na kasar cho myong yong ya ce koriya ta kudu tana so ta gana da jakadan koriya ta arewa a cikin mako daya a ƙauyen panmunjom wannan taron zai zama tattaunawa farko a tsakanin seoul da pyongyang tun watan disamba shekarar 2015 seoul ya buƙaci zaman tattaunawar rana ɗaya bayan da shugaban ƙasar koriya ta kudu kim jong-un ya yi jawabin shigowa sabuwar shekara inda ya sanar da tunaninsa na aikata wagar don shiga cikin wasannin olympic na gaba a pyeongchang shugaban kasar koriya ta kudu moon in ya yi maraba da shawarar da kim ya yi don tattaunawa a ranar litinin amma ya ce duk wani ci gaba da ya dace a kan dangantakar da ke tsakanin koriya ta ta tsakiya dole ne ya dace da yin watsi da shirin nukiliya pyongyang yankin gabashin amurka na cikin matsanancin sanyi daga texas zuwa gabashin tekun gabas har zuwa kudancin florida yana cikin yanayin tsakanin digiri 20 zuwa 30 To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Dan Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.